assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake haduwa a wannan lokaci mai albarka da muke gabatar da karatun matanin ishmawi muna ba da haƙuri ga 'yan uwa na kwana biyu da aka ji mu shiru wannan kuma ya samu asali ne da wasu ayyuka da suka sha ƙarfinmu amma yanzu insha Allahu ta'ala za mu ɗaura daga inda muka tsaya a farkon karatunmu mun tsaya ne a shafi na takwas wato yanzu kuma za mu tashi insha Allahu babu aqsamil miya allati yajuzu min halwudu babi da malam zai mana bayani na kashe-kashen ruwa wato wanda ya halatta a yi alwala da wannan ruwan wato al'akasam jam'i ne na kismun wato kashi guda ɗaya idan aka ce aksam yana nufin kashe-kashe kashi da yawa kenan almiya shi kuma almiya kalima ta ko lafazi almiya jam'i ne na alma'u wato alma'u a hausa a takaice ba a cika amfani da wannan kalima ta jam'i na ruwa ba sai dai a hausa mutanen sakkwato kamar malami na wanda na yi karatu a gurin saman lawali ba sakkwace ne wanda su a hausan sakkwato akwai jam'i na ruwa amma kamar a hausan kano da dai sauransu wallahu alamu ba na tunanin ana samun jam'i na ruwa malam ya ci gaba da bayani ya ce babu aksamil miyayi Babu da zai mana bayani akan kashe-kashe na ruwa allati ya juzu min hal'udu wanda ya halatta a yi alwala da shi malam ya ce ilam kai mai karatu ka sani wa fakakallahu ta'ala allah maɗaukakin sarki ya sa ka dace amin annal ma'a lalle shi ruwa ala ne sun kasu kashi biyu makhluk akwai ruwan da yake ya gauraya da wani abu ma'ana akwai ruwan da ya haɗu da wani abu wa ghairi makhlutin sannan kuma akwai ruwan da bai gauraya da komai ba wato ma'ana bai haɗu da komai ba shine malam sai ya ɗauko kashin farkon sai ya ce fa amma ghairul makhluti amman ruwan da bai haɗu da komai ba fa huwa tahurun to wannan ruwan sunansa mai sarkakewa a gane bambancin tsakanin tsahirun da tsahur idan aka ce maka tsahir ana nufin ruwa ne wanda yake mai sarki misali kamar ruwan shayi ruwan coca-cola ruwan zoɓo kunga waɗannan ruwaye duka ai ruwa ne masu tsarki amma fa a sani ba sa tsarkakewa idan aka ce maka tsahur ruwa ne wanda yake mai tsarkakewa ma'ana yana tsarkakewa kaman yadda allah maɗaukakin sarki yake faɗa a cikin alkur'ani mai girma yana cewa wa anzalna minas sama'i ma an ɓahura Allah ya ce tabbas mu ne muka saukar da ruwa daga sama kuma mai sarkakewa to saboda haka ruwa sun kasu kashi biyu akwai ruwa wanda yake mai sarki mai sarkakewa sannan kuma akwai ruwa wanda yake mai tsarki ne amma kuma baya sarkakewa shi ne malam ya ce fa'amma gairu makhlutin amman kaga ruwan da bai haɗa komai ba fahuwa huwa to wannan ruwan ana ce masa mai sarkakewa wa huwal ma'ul mutulaku in baka sani ba malam ya ce Shi ne ruwa zalla sakakken ruwa ma'ana ruwan da babu kamai a cikinsa shine ma'ul mutlak ruwa wanda yake zalla malam ya ce ya juzu min hul'udu wannan ruwan ya halatta a yi alwala da shi sawa'un wannan ruwan daidai ne Na zala minas sama'i daga sama ne wannan ruwan ya sauko au na ba aminal audi ko kuma ya buɓugo daga ƙasa ma'ana akwai inda za ka je ka samu ruwan haka kawai yake buɓugowa daga ƙasa ga wannan ruwa ne wanda yake sakakke ma'ana ma'ul mutlak kenan ko ruwan rijiya ko ruwan teku duka waɗannan ruwaye ne masu tsarki saboda shi teku duk abin da yake cikinsa mai tsarki ne in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabbai akwai wanda ya tambayi manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa wasallam yake cewa ya manzan Allah mu fa mukan shiga cikin teku domin kamun kifi ta yadda ba za mu iya ɗaukan ruwa mai yawa ba za mu ɗauki ruwa ne wanda yake ɗan kaɗan na shan mu, idan muka ce za mu yi alwala da wannan ruwan kishirwa za ta halakar da mu hakanan kuma yaya za mu yi suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu tekun kansa mai tsarki ne hakanan kuma abin da yake cikinsa ma mai tsarki ne to kun ga wannan yana tabbatar mana da cewa ruwan teku ruwa ne wanda yake mai tsarki duk abin da aka kamo a cikin teku ma mai tsarki ne sai dai kai ne kinkiminka wanda yake zai hana ka cin wannan abin da aka kama na daga mai rai duk abin da yake in aka kasa rayuwarsa kashi ɗari ba zai iya yin rayuwar kashi casa'in a wajen ruwa ba a tudu ba sai a cikin ruwa to wannan abin ko wannan dabban za a lissafa shi ne daga cikin dabbobi da suke rayuwa a cikin ruwa akwai ragon ruwa akwai karen ruwa akwai kifi akwai doruna ga sunan wallahu alam shine sai yace nazala minas sama shin wannan ruwan ya sauko ne daga sama auna ba aminal ard ko kuma yana bubugowa daga ƙasa wa ammal makhluto amman shi ruwa wanda ya haɗu da wani abu iza ta gayyara ahadu ausafihi idan ɗaya daga cikin siffofinsa a salasati guda uku na in ya canza to baya halatta a yi alwala da shi na farko launihi launinsa au ƙwamihi ko ɗanɗaninsa au rihihi ko ƙanshinsa bishai'in da wani abu ba'ana ruwan unguwarku ko ruwan gidanka ko ruwan garinku idan ɗaya daga cikin waɗannan siffofinsa guda uku idan ya canza to baya halatta a yi alwala da wannan ruwan misali da ruwan garinku fari ne tas sai ka zo ka same shi yau ya zama to jazar da ruwan garinku yana da ɗan zaƙi-zaƙi haka yau sai ka zo ka same shi yana ainihin ƙanwa kaga wannan ɗaya daga cikin siffofinsa guda ukun nan ya canza kenan baya halatta a yi alwala da shi shi na sai malam ya ce fahuwa alaƙi mai ne shi ma wannan ruwan an kasa shi kashi biyu ɓaratan wani lokacin ya wannan ruwan yana haɗuwa bi najisin da najasa misali kamar bawali ko ga'idi fa ya bihi sai wannan ruwan wannan najasan sai ta canza shi wannan ruwan to falma'u wannan ruwan yanzu sunansa na najisun ya zama to najasa la yasihu minhu al Ba ya halatta a yi alwala da wannan ruwan Wani in daga yarbihi. bihi idan wannan najasar bai canza kalan ruwan ba fa'in na ma'u kalilan idan ya zamanto ruwan ɗan kaɗan ne wannan jasatu kalilatan najasar kuma sai ta zamanto 'yar kaɗan kuri al'udu minhu malamai sun karhanta idan aka ce maka sun karhanta ana nufin ba sa so a yi alwala da wannan ruwan alal mashahuri a bisa zance wanda yake mafi shahara daga cikin malamai idan misali ruwan ya zamanto ɗan kaɗan najasa mata zamanto yar kaɗan to daga cikin malamai sun karhanta a yi alwala da wannan ruwan wata ratan wani lokacin kuma ya wannan ruwan yana haɗuwa bi tsahirin da abinda yake mai tsarki ta da rubihi sai wannan abu mai tsarkin sai ya zo ya canza wa wannan ruwan kalansa ko ɗanɗanonsa ko ƙamshinsa fa'in na tahiru idan wannan abu mai tsarkin ya kasance mimma yumkinu al'ihtirazu minhu daga cikin abubuwan da za a iya tsare ruwan daga gare shi kalma'il makhluti kamar ruwan da yazo ya haɗu bi za'afaran da abin da ake cewa za'afaran walwardi da kuma turare wal ajini da gari wa ma a azalika da kuma abin da yake kama da wannan tufahazal fa ma'u wannan ruwan mai tsarki ne fi nafsihi ga kansa duk ruwan da ya zo ya haɗu da ma'ana garin za'afaran ko turare ko gari wannan ruwa sunansa ruwa ne wanda yake mai tsarki akan kansa amman fa ba mai tsarkakewa ba ne kunga ruwan da ya ya haɗu da za'afaran za a wanka da shi za a iya yin wanka na al'ada ma'ana wanka irin na gaye na jin daɗi hakanan kuma ruwan da ya zo ya hadda turare za a iya yin wanki da shi ko ruwan da ya zo ya hadda gari ga wannan za a iya yin girki da shi ko kuma a da wannan ruwan ya zama ya dawo farau-farau amma fa a sani ba ya halatta a yi alwala da shi ba ya halatta mace ta yi wankan daukewan jinin al'ada da shi ba ya halatta mutum ya yi wankan janaba da wannan ruwan shine malam yace fa hazal ma'u wannan ruwan tahiru mai sarki na fi nafsihi ga karan kansa amma ghairu mutahhirin li ghairihi ba zai iya sarkake waninsa ba shine yace fa yusta'malu za a yi amfani da wannan ruwan fil adati a cikin al'ada min taba'in daga dafe-dafe wa ajinin da kuma dake-dake wa shurbin da kuma sha Wani hau zalika da kuma abin da yake kama da wannan ma'ana duk ruwan da ya zo ya haɗu da ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku da muka zayyana muku ruwa ne ka zo ka ajiye za ka yi alwala da shi sai aka zo aka zuba maka kunun koko a ciki ga wannan ruwa sai a mai da shi ya dawo farau-farau kawai shi kenan ruwa ne ka zo ka aje za ka yi amfani da shi sai aka zo aka zuba maka turare a ciki ya halatta ka yi wanki da shi ya halatta kuma ka yi wanka da shi amma alwala ko wankan janaba duk wannan ba halatta shi sai ya ce shi na sai malam ya ce yusta amalu za a yi amfani da shi fil adati a cikin al'ada idan muka ci cikin al'ada shine ma'anan dafa abinci wanka wanki da dai sauransu amma batun maganan a yi ibada da wannan ruwan baya halatta malam ya ce wa layusta amalu fil ibadati ba za a yi amfani da wannan ruwan ba cikin bauta wa Allah maɗaukakin sarki ibada ya kunshi abubuwa da dama ya ce lafi udu'in ko cikin alwala wala fi ghairihi ko kuma cikin waninsa wa in kana idan ko ruwan ya kasance mimma la yumkinu al-ihtirazu minhu yana daga cikin abin da ba za a iya tsare ruwan daga gare shi ba misali kalma'il mutaghayyiri kamar ruwan da ya zo ya haɗu da khati da kasan gishiri kaga Allah maɗaukakin sarki cikin girmansa da tsarkinsa da ikonsa da hikimarsa akwai garin da za ka je ka idan ka ɗebi ruwansu in ka sa a bakinka za ka ji tamkar kaman wannan ruwan an zuba masa gishiri a cikin wannan ruwan to kaga wannan ruwan haka kasan gurin take haka kasar take babu yadda za a yi a raba wannan ruwan da wannan ɗanɗanon gishirin saboda wannan ruwan daga cikin wannan ƙasan take fitowa so saboda haka kun ga babu yadda za a yi a raba tsakanin su biyun to wannan ruwan hukuncinsa ruwa ne wanda yake mai tsarki sannan kuma mai tsarkakewa tunda yanayin gurin ne haka yake akwai wani waje da za ka je ka haga kuma ruwan gurinsu za ga ruwan jazir kaman jini su kuma haka ruwansu yake to wannan ruwa ya halatta a yi wanka da shi ya halatta a yi alwala da shi saboda me saboda dalili ƙasan gurin hakan yake hakan take awil ham'ati ko kuma kasan wato kanwa awil ham'ati ko kuma kanwa akwai inda za ka je ka ɗanɗani ruwansu sai ka ji yana ɗanɗano na kanwa to saboda haka shi wannan ruwa ya halatta a alwala da shi Auna na hawi zalika ko kuma abin da yake kama da wa'annan malam ya kawo mana misali da abubuwa guda biyu sauran sai mai ta aunawa akwai inda za ka je ka ruwan gurinsu in ka za ka gan baki wulik akwai inda za ka je ka in ka ɗauki ruwansu in ka sa a baki za ka ji wannan ruwan yana ɗanɗanon kamar an zuba siga a ciki tare da cewa ba a zuba sugan a ciki ba to shi allah maɗaukakin sarki shi ne yana nuna wa bayansa ikonsa za ga ƙasar gaba ɗaya ce amma sai ga in aka haƙo rijiya a nan ruwan nan sai ga ya bambanta da na can Allahu akbar na sai malam yace aw na hawi zalika ko kuma abin da yake kama da wannan awul jari ko kuma ruwan da yake gudana ala ma'adini zirne a ma'adini na zirne wato aw biritin ko kuma ruwan da yake gudana a wurin da yake na farar kasa ko farar wuta a wani hawi zalika ko kuma abin da yake kama da wannan za a ga a wurin da ake hako kwalli in ka ji ka samu ruwan gurin za ka tarar da ruwan nan yadda ka san kwallin haka shi ma yake za ka tarar da wannan ruwan baki kirin sannan kuma akwai inda za ka je ruwansu za ka tarar ruwa ne fari fat wannan halittan yanayin ƙasan gurin ne hakan take saboda haka ya halatta a yi wankan tsarki da wannan ruwan ya halatta a yi alwala da wannan ruwan Shi ne malam ya ce auna hawi zalika ko kuma abin da yake kama da wannan idan ya zamanto yanayin ƙasan gurin jiya ce ruwan da ake samowa a gurin ma ja ne to wannan fala ba sa babu laifi a yi alwala da wannan ruwan a yi kuma wankan tsarki da wannan ruwan amma misali ruwan garinku ka saba ganinsa ma'ana baki-baki sai yau da ka zo ka buɗe famfo sai ka zo ka samu wannan ruwan ya to ya dawo ja zirr to kaga yau wannan ruwa akwai matsala a cikinsa kenan ba za a yi alwala da shi ba ba za a kuma yi wankan tsarki da shi ba shi na sai ya ce auna hawi zalika ko kuma abin da yake kama da wannan fahaza wannan kullu waɗannan ruwaye dukkaninsu tahurun masu tsarki ne ya sihhu homin alwudu ya halatta a yi alwala da su wallahu a'lamu Allah shi ne masani abinda muka faɗa ya daidai Allah ya samu yi tarayya a cikin lada abinda kuma muka yi kuskure ko kuma tuntuɓin harshe muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana Allah maɗaukakin sarki ya zauna da kasar mu lafiya allah maɗaukakin sarki ya kawo mana shugabanni na gari duk wanda yake da nufin zaluntar mu a wannan ƙasar ya ubangiji allah ka hana shi mulki ya allah duk girmansa duk ɗaukakansa duk wanda yake da nufin zai zalunce mu a wannan kasa ya ubangiji allah karka ba shi dama ko ta mai unguwa ne a wannan kasa ya ubangiji allah muna roƙonka allah ka zauna da ƙasar nan lafiya ka warware mana ilahir matsalolinmu ya Allah fitintunu da yake tasowa a wannan ƙasa ya ubangiji Allah ka mana karshen su subhanaka ashhadu an la <coughs> ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa